yanzu aka muna daren juma'a ne daren goma ga watan safar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da 16 ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma yin allah da shine kasat na 430 daidai cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa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 a yadda muka yi karatu jiya muka to hadisin da urwa wani abu da ya tsakanin urwa ɗan zubair da abokinsa umar dan abdulaziz game da sallah ya kaba masa hujja da hadisin aisha da mugira dan shuba cewa manzan allah salama yana yin sallah a farkon lokaci ne bayan mun gama karanta hadisin sai muka biyo baya da falaloli ko ko fa'idoji da malam mai sharhi muhammad ibn ali Adan al-tubi yake fitarwa a cikin littafi ɗin mun kanta fa'idodin hannun su fa'ida ta bakwai a inda nan muka kwana inda malai ke cewa wa min ha daga cin fa'idodin da mu karo su a hadisin jawazu maraja'atul alimi da talabil bayan Halarcin tattaunawa da malami don neman ƙarin bayani warju inda tanazu ila sunna da kuma komawa zuwa ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu rashin fahimta aka samu ja'in ja a jiya mun fara ƙarin bayani ana wajen cewa to kaga lalle kam a cikin hadisi akwai haka din saboda da aka samu saɓani da ruwa da kuma mu gira ɗan shuba da abi mas'ud ansari gaba ɗin so koma zuwa ga yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma da aka gaya masa haka aka ce umar ɗan abdulaziz daga ranar bai sake sakaci a ce jinkirta sallah ko da kaɗan ba hassan da ya samu ya kafa to da tun nuna mai lokacin sallah yana nan yana kula da ita lokaci bayan lokaci azhar ta yi la'asar ta yi yayi su ne dama ake suke amfani da inuwa umar ya tsaya ya kasa ya tsare ma'ana kenan ya anshi wannan hadisi na manzon allah hannu bibbiyu haka mu gira dan shuba da abu mas'ud ya gaya masa shi ma in hadisin manzan Allah hannu biyu duk da mugira dan shuba an ka kalla a daraja za ka yi cewa fi abi mas'ud shi ma umar ibn aziz za ka yi cewa fi urwa shine khalifa a lokacin ina fatan fahimta amma darajarsu da ke su da ita bata sa su iya inkari ko su tawilin hadisin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama aje muka fara bayanin cewa to wani yana karantar da mu kenan lallai babu laifi idan malami ya kantar da hadisi ko ya kantar da karatun baka gane ba don neman ƙarin bayani to ka bincika ka ji don ka samu ƙarin bayani da zaka gamsu in dan wannan ne babu laifi amma idan ya zama tambayar taka ta isgilanci ce ko tambayar ta musu ce to wannan kuma hukuncin shi daban tun za ka kantar da mutum hadisi ko a kantar da shi sunna amma saboda yana tsammani ya waye saboda yana da phd ko yana da digiri ko yana tarin kuɗi ko yana da sarauta ko yana da mukami ko yana da abu sai ya sa shi mene sai tsaya na kallon cewa shi wannan hadisin to malam da kuke faɗo na karatu anya za a iya ɗaukan wancan zamani da aka shekara dubu da ɗari hudu a kwatanta shi da wannan zaman da ake yi wannan irin abu malamai suna kallon shi matsayin kafirci fa raddu sunna da ara alfasida ra'ayi na banza kace za ka yi raddu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da aka wajabta mana ya koya musulmi a cikin qur'ani ayoyi ba su da iyaka Allah cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina Allah ce bai dace ga mumini namiji ko mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari cewa ga yadda za a yi an ya kuna lahumul khiyara bai dace mutum yana da zaɓi ba a ce kaza sunna ne ya tabbata gashi an jawo maka hadisin sai ka za ka to kai ni wannan abun amma dai ce Allah ce bai dace ga mumini ba ba sifar mumini ce wannan abun in da ya tabbata suna ce ta mazala baka da zaɓi kawai abin da ya kama wajibi akan ka shine kai marmaza ka ci gaba da aiki da ita kai farin ciki da ita ka ji daɗi ibn usaimi a sharhin da yau suratul nisa inda zo Allah ke cewa inda Allah madaukakin sarki ke cewa ah, fa na tanaza'tum fi fi shan fardu ilallahi fala wa rabbika la yu'minuna hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima Allah ce Allah yana rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahu ba za zama su imani ba sai in sun ya ɗauko ƙarar da ta faru su ko da dispute ne na ma'ana saɓani na harkar rayuwa ko ko ba da na addini ba kai tsaye sai sun ɗauko ƙara sun kawo maka idan suka kawo maka ƙara kuma su malaji dura harajan mai ma ƙazaita ya ba su ji kunci ba a cikin abin da ka hukunta ina fatan fahimta wa yusallimu taslima wajibi kuma su sallama iyaka sallama to sannan mutum zama da imani idan Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza a cikin duk abin da ya shafi ka na rayuwa da addini to bai kamata ka tsaka na musu ba idan ka ce kai da ka aikata amma ka tana jin wannan abin bai dace ba har yau baka da imani ka ce za ka yi amma kai kana jin kash wannan abin da ba haka aka yi ba ba malam ina fatan fahimta akwai matsala imaninka ya kamata ka fahimci wannan abu manzan Allah ana mai makauniyar biyayya ne ido rufe kun san dalili saboda ai Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wa in ta hatadu idan kuka yi mai biyayya kun shiryu ba ku da matsala duk wanda ya rufe ido manzan Allah sau da kafa to ba shi da matsala amma duk wanda ya tsaya yana ja'in ja da manzan Allah manzan Allah ce kaza ce eh to ya yi da hadisin to amma shi yana ganin kaza da kaza ga hadisin ya ya ce yadda da hadisin amma ko mene sai ya ɗauke hadisin ko ayar daga ma'anar da annabi ya faɗe ta ya kai ta zuwa ga ma'anar da shi yake so ko yake fahimta ina fata mun fahimci wannan abin to mutum na samun haka to ya samu matsala amma in kan manzo Allah ya ce kai kaza kai Allah ya ce ta tadu duk masu ja in ja da manzo Allah ya ce fal yahzir alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim sannan wata Allah ke tawa man shaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah ce duk wanda ya tsaga kara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce ai dama shi ce ai hagu ko kuma manzan Allah ce ai dama sai ce to amma daman nan ina za ta kai mu a ka shiga uku wa yattabi ghayra sabili mu ce zai wuta hanya ba ta mu ba Allah ce wallahi ma ta walla za mu hada shi da abin da ɗebo kansa wa nuslihi janna wa kashe musashi a wata janna Allah ce wa sa'ad masira tir da makoma sakamakon musu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi sa muka kalli rayuwar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ishe mu koyi jama'a sallah suke yi suna sallah asuba Allahu akbar ba san asako da aya lokacin ana kallon baitul maqdisi kun san an kalli wajen wata goma sha takwas ana kallon baitul maqdisi a Madina to suna sallah kawai da asuba suka zo suna sallah ana cikin sallah sai wani sabin ya sallah a ƙauyen madina ne wani ya sallah a cikin gari a masallacin manzan Allah sai samu labari cewa an saukar da ayata Allah ya ce a daina kallon baitul maqdis a koma ana kallon ka'aba yana zuwa ya da su suna sallah ya ce ya ku mutanen masallacin quba jiya an saukar da wata aya ta ce a daina kallon baitul maqdis a koma a kallon ka'aba ne me suka yi ba su matsa cewa bari mu ga waye wannan ba mutum nawa ne kai dan labarin ka kuma shi kenan sai ma'ansa kai kadai ka bari sai mun samu bayanai da yawa tukuna ba sai bari mu gama wata kuna in azhar ta zo sai mu koma ba me ya faru a take suka juya kuma Allah ya ba masu akan wannan aikin da suka yi a take hadisi mutum ɗaya ne zo gaya masu nan take kuma suka jujuya liman irin abin nan da sojoji suke ko irin eh, in ka je faritin sojoji eh, fasin auza ga wani irin fareti da suke ko ba haka ba kawai suka jujuya kawai suka koma suka koma suna kallon Dakin Allah maɗaukakin sarki wata yarinya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mugira dan shuba je yana son zai aure ta annabi ce mugira ka mata kallon tsaf sai ce a'a annabi ce to ka je ka kalle ta saboda hakan ka kalle ta me cikin rayuwarta ko jikinta zai sa yake sa kake so ka aure ta dan hakan ke sa aure ya zauna ya zama da su a ciki ana zuwa sai mu giraje ga baban baban yarinya da mamanta to ku kun ji annabi ya ce sai na kalli ƴar ku tukuna in ta yi min aure ta sai uwar da uban suka yi shiru ƴar tana daki irin dakin matan um, manyan matan nan nan da nan sai ta buɗe labarci kai annabi ya ce ka kalle ni ya ce eh ce to zo ka kalle ni ko babu da mama ba su yadda ba haka suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so haka ake so musulmi zama yana da cikakke biya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba waye wadda ka samu civilized kake kai you are civilized ko ka samu kuɗi ne ka samu mukami a'a maganar manzan Allah ba irin maganar sauran mutane ba zaka ce zaka yadda ko ba ka yadda ba yes in sa Isaac Newton ya ce ga kaida kaza kada maka ce baka yadda ba ina fatan fahimta in sa wane ne duk sun ce kaza kana maka ce baka yadda ba amma manzan Allah ba da maka ce baka yadda ba ba ka da dama ka ce kana gani yan wa musulmi na fata an fahimci wannan abun to wannan shine mu san cewa babu dama a nan to amma matsalar da ke faruwa shine yan wa musulmi an shigo mana ilmul kalam wato philosophy greek philosophy philosophers sun shigo cikin addinin musulunci su mana dumu dumu shi yasa sai muka ga daukan tunani irin na falsafa musamman zamanin abbasiyawa an samu sun ga fassar littafin philosophers na greek da na abin nan ba ba faransa ba wannan kasar da aka ci ta daƙi rum da abin nan da rum da faris a lokacin nan sai zama an ga fassara sai mutum musulmi suka ga ɗaukan wasu tunani a kai sai zama an go kuma irin wannan tunani ya saɗaɗuwa shige mu amma asali a zamanin sahabbai da tabi'ai ba wani ma da ke ja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai mutum tambaya ke in ya ga wanda ya ga mai amince shi kawai zai ci gaba da aiki da shi amma da aka fa samu wannan sai aka fa murɗe nassoshin ƙwarai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka malaman musulunci suka yi maganganu masu zafi game da ilmul kalam da ilmul mantiq malaman sunna wanda aka tabbatar da su malaman sunna muhaqqi sun tabbatar cewa haramun ne koyon ilmul mantiq da ilmul falsafa haramun ne koyon wannan ilmomi din saboda mene saboda bannar da take cikin shi duk wanda ya shiga wannan ilimi ya zurfi a ciki ina tabbatar maka je ka same shi rudadden mutum za ka same shi rudadde za ka same shi shine imamu dahawa ke cewa la mu'minan musaddiqan wala mene jahidan mukazziban fa zabzabu ko za ka sa fa zabzabu la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukazziban za ka sami irin wannan sai ya samu rudani shi ba mumini ba kai tsaye saboda ya ce yadda da Allah da manzo Allah amma kuma bai da umarnin su yana musu haka haka shi bai kuma karyata ba sai ka same shi a wannan aqida gobe a can gobe a can a cikin rudani ina fatan fahimta shi sa kuma da sai madawa yake cewa fa ma ilma ma hudira anhu ilmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifa duk wanda je yana koyon ilmul kalam ilmul mantiq ilmul falsafa malamai sun hana ka je kana yi to wannan abin da kake sai ya hana ka samun tauhidi ga Allah maɗaukakin sarki sai hana ka samun ilimi mai nagarta sai hana ka jin daɗin addinin musulunci don haka muke jawo nasiha je mun fara wannan magana makarantu na islamiyya da makarantun boko da ake da su akwai abin da kuke ce shi debate debate shine husuma da larabci shine sai a samu wannan yaro sai a ce mene to kai za ka yi defending likita wannan kuma zai defending mene malami between teacher and lawyer lawyer ko kuma wanda aka dai hada ne misali ko tsakanin lauya da malami ko malami da likita wanne ne yafi ko sai a raba gida biyu wannan je tattaro tattaro ne tattaro sai a zo a hada musu tsakanin yara ana yin haka ai to me abin da ake cewa za a samu me amfanin wannan musun da ake hadawa hmm? me karkashin wannan abun hmm? akwai abin da suke faɗa bacin wannan ba malamin abin da masu debate ne masu haɗa debate eh jamilu na san kuna debate kuma a makarantar ku zo ka yi min jawabi wace riba ake samun ƙarshen debate da ake haɗa yara na'am zai ne? na'am na'am na'am na'am to kun ji abin da malam ce akwai mai kari akai to debate abin da suka ce shine wai yana sa mene yaro ya iya ya samu karfin zuciya ya zama zai iya za gaban mutane ya ra'ayi bayani zai zama yana da jur'a ta iya bayani a gaban ta ya cire mai tsoro da kaza da kaza wannan shine dai gaskiya purpose na mene na debate amma magana ya turanci ba ma ita ce wannan abun don a yi kwafawa ake malam ko ba rubuta ake ba sai an yi rahazal to wani ya turanci ne kowa ma zai yi rahazal ne <laughs> ina fatan fahimta to amma negative effect da ke ƙarshen wannan abun fa shine a shari'a musulunci wannan abana ce da shi husuma annabi ya hana husuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin hadisin bukhari da muslim suka tuke cewa inna abgadar rijalillahi al-aladul khasm mafi fushi wanda Allah ya fi ki cikin mutane shine wanda yake kafiya wajen husuma da haka a husuma mu a cikin musulunci abu ne da an hana annabi ma sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisi tirmidhi ke rawaito manzo Allah ke cewa na lamunce wa mutumin da ya bar husuma ko da yana da gaskiya zan mai wani ako wani gida a tsakiyar aljanna na lamince mai wannan abu amma sai ku ɗebo yanku sai kuna koya musu husuma ɗin sai ka kalli matsalar da ke cikin wannan husuma da da ake cikin shi me yake koya yara kawai shine da ko ta yaya in kare ra'ayina sai na ka da wancan ko da yana da gaskiya ba zan yi na da gaskiyar shi ba zan yi duk sai na nuna shi ba mai gaskiya ba ne shi ma a da haka yake kwari ya kare abin nan din da haka aqaliyat wannan abin sai zama ya gina a cikin tunanin yara a ƙarshe sai zama kenan in sun girma cikin addinin musulunci wancan musun da aka koya masu yana nan a cikin tare da su da haka wannan ilimi kuke koya yara bed ba daidai ba ne kuskure ne kuma saɓan aƙidar musulunci ne saɓan tarbiyyar musulunci ne ba wani alfanu da ake samu sai sharri koyar da husuma da nuna cewa husuma ma daidai ne amma su salaf suna da suke koyar da yara ƙarfin zuciya da iya magana a gaban mutane ina fatan fahimta so in ana so yaro zan mai ƙarfin magana ya iya magana ko kuma a cire mai tsoron mutane akwai abubuwa da yawa da ake yi mala malam nasir alwan a cikin wani littafi nashi mai suna tarbiyatul auladi fil islam ya kawo misalai da yawa za mu ɗan kanta wasu kaɗan ne daga ciki In yadda magabata suke wajen ƙarfafa yara wajen mene wajen iya magana da kuma jur'a ta faɗin gaskiya kaga kawo misali na farko a cikin shafi 301 yake roka mana hadisin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ko ko Abla dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisin da annabi ke cewa inna mina shajarati shajaratun a cikin bishiyoyi akwai bishiya ko la yasqutu waraquha fa hiya mathalul mu'min annabi ya ce fa hadithuni ma hiya akwai wata bishiya a daji kamar mumini take ba wani abu da yake zama asara tare da ita ko ba labari wacce bishiya ce wannan sai sabai suke shiru daga ba wani sai ce gawo ne wannan ce ce diya ce wannan ce duk suna ta faɗa annabi ce duk ba ku cinka ba har arbe ta ba sai suka discussion ya dawo ya ce to akwai wanda ya gano suka ce ba su gano ba abdullahi dan umar kuma ce tunda annabi ya faɗa shi ya gane amsa ya gane dabino ne to amma in yi haka sai ga baban shi umar ga abubakar ga usman ga abu ubaida manyan mutane kai bai kamata yi wannan magana ba ina fatan fahimci abin annabi ya ce masa ai biyu ne ce sai da aka koma gida sai abdullahi umar cewa manzan Allah yake cewa baban shi umar baba ka san tun farko da annabi ya magana gani na san amsar na san dabino ce sai mai umar ce da shi umar ce to ai kai ka ba da mu ba gara ce gidanmu ne ci wannan <laughs> gasar da manzan Allah ya saba <laughs> ba dan mai to ai babba na ga ga manyan mutane a cikin nan kun ga yadda tarbiyya take a zamanin salaf kenan dan ya ya samu tarbiyyar respect ga sauran ga elders kenan ina fatan fahimta to amma bai san a irin wannan wajen ba ba a wannan wajen kun gane akwai respect ga elders amma irin wannan halin sai ka daga hannun an baka dama sai kai magana ba za ka ce ni ne na sani ba kaza kaza ne a sai kai a cikin badam sai kai rabsa a ce to shikenan da sai a rota cewa abla dan umar shi fassara abin da annabi ke nufi ina fatan fahimta to yanzu wannan umar sai mu dauka me kaga sai na umar ya karfa mene abla cewa to a irin wannan hali wajen fadin gaskiya wajen abin da yake akwai mafahir da kaza da sana to anan ba a shiru kaga ya karfafa shi akan yadda zai iya magana a nan wajen ina fatan fahimta wannan abin to haka nan a aka samu dai hawa yau wata ran sai na umar dan khattab Allah ƙara masa yadda yana irin ran gadi da yake na amir mu'minina ya taho kawai shikenan sai yara suka gani sai suka gudu a guje har suka tuma a guje sai yaro ɗaya ya tsaya bai gudu ba da umar ya zo ya same sai ce kai wa me yasa baka gudu ba duk yara sun gudu kuma ko kun san wane ne wannan yaran shine abdullahi dan zubair abula dan shi shine aka ce in yana sallah in za a mai tiyata bari ake sai ya fara sallah sannan zo a mai tiyata akwai wani cuta a jikin shi ko ko an harbe shi da mashi ya ki fita to ku bari sai ya fara sallah sai ya zo a yanka a cire cikin sauƙi bai ma an yi ba saboda yawan bauta kuma jarumin sojoji ne ya ma taɓa zama khalifa musulmi to yana yaro lokacin sai umar ce kai me yasa kowa ya gudu kai baka gudu ba me yaron yace me yake cewa da shi sai abla dan zubair ke cewa faƙala alafar lasu jabiyan faƙiru minka lasu janiyan fa'afirra minka ya ce ai ba mai laifi ba ne ballantana in gudu da kai da masu laifi make dilin kenan walasu fi ɗariƙi walaisa fi ɗariƙi daiƙun fa'uwarsa alak ya ce kuma hanya ba te kunci wallintana in baka daraja kan baka hanya ina fatan fahimta to malin sai ce cewa hu jawabun jari'un wa sadidun magana ce mai karfi wadda ke akwai karfin hali a ciki ko magana ce wanda ke daidai sai na umar sai ya karfafa shi akan wannan magana din wani hadisin kuma ke cewa ra umar ibn abul aziz radiyallahu anhu waladun fi yawmi idin umar dan Aziz ya ga yaron shi ranar babbar sallah wa alai thumun khalid ya sa kaya tsofaffi ah, sai ce fadam at ainahu sai fara kuka shi umar dan abul aziz din fara'ahu waladuhu sai dan shegan shi na kuka fa qala sai ce ma biki kai amiral mu'minina ya amiral mu'minin me yasa ka kuka qala sai ce ya bunayya akhsha an yanka sira qalbuka ina tsoron kada zuciyarka ta rauni idza ra'aka sibiya dan yara suka ganka a cikin wannan tufafi idan kowa ya sa kayan sallah kai kuma kana dan amirul mu'minin ka fita ba kayan sallah ka fita da tsofan tufa ina tsoron to ka kai sa muka rauni qala ya amirul mu'minin siyaran sai ce ya amirul mu'minina inna ma yankasiru qalbu man a'adamahu Allahu ridahu ai zuciyar da take kira shine wadda ta rasa yarda Allah madaukakin sarki aw aqqa ummuhu wa abahu ko kuma ya saba wa baban shi da uwarsa wa inni la arju an yakuna Allah ta'ala radin anni bi ridaka ina fatan Allah ya zama yarda da ni saboda yarda da kai da ni ina fatan fahimta wannan ma sun kawo malamai akan irin karfafa zuciya da karfafa ba da yara dama da horiya ta magana da ake da shi a cikin addinin musulunci to gashi nan dai malamai suka ta kawo hadisan da asarai da yawa wanda suke da irin wa'annan ma'anoni suna da yawa sun fi guda goma sha ina fatan fahimta don haka hanyar da ake da shi a wajen na din yara wajen iya magana malamai suka ce shine sa su su presentin din wasu abubuwa zuwa da su tarurruka zama shawara da su misali yaronka ne dan shekara goma sha biyu goma kana so za a wani abu gida sai ka kira shi wani eh ko yarinya mace ma ba a rena tunanin mace ita ma to ya za a yi kaza kun san akwai da sun rena mata gaba daya ko ba haka ba ko ba musulunci suka ga wannan karatun ba saboda mata sun kawo solution da yawa cin addinin musulunci kun mun wannan abu so za ka kira shi wani me kake gani za a yi kaza ya shi bai gane ba ka ce a baka ganin kaza da kaza ka ringa shigar da cikin al'amuran gida za a yi wani abu akwai wani abu da iya musu kan gama da muna mun dan tasa haka lokacin idan za a yi wani biki ko ni sha'ani sai baba ya dubo wani gaci cikin sai ya ce wani eh, je ka ce ni waje kaza da dai ana yin haka ko sai a samu wani mai dan haka zai ce to je ka ce mu waje kaza ina fatan fahimta haka ko kuma ka gida sai ka ce wani eh, to kai za ka ga fannin kaza da kaza da kaza haka tattaunawa da shi to haka ake gina mutum a addinin musunci wajen mene sannan babban abin da ke gina mutum ya zama ya iya magana ya iya tsayawa akan ra'ayinsa shine mene a koya mashi cikakken ilimin shari'a musulunci a sa masa tsoron Allah maɗaukakin sarki idan yana da tsoron Allah yana da ilimi cikakke na addini to ba zai tsoron magana ko ina ba ne muna fatan fahimta amma wallahi in bai da tsoron Allah ko duk wani dubet na kuka haɗa su ko za ga cewa sanda ake buƙatar magana ba zai yi ba ko kallon da muke ci a najeriya halin da arewacin najeriya ke ciki ina wanda suka yi debate suka zama suka suka kui suka yi debate ya ci na ɗayan ɗaya aka je ina ne ina suke suna magana ina wannan debate ina koyon magana suka iya wanda suke magana kamar da ka faɗa ran juma shine kawai su ne malamai su suka daure suke magana su ma a bakin ransu ina ba ta fahimci wannan abun su kaɗai ke magana so tsoron Allah ne da cikakken ilimi zai iya baka dama ka iya magana amma ba wannan husuma da ake kwa yara ba don haka muna kira ga zuwa ga mutane masu makantu su daina haɗa yara wannan husuma ɗin illa ce a cikin su ba daidai ba ne kuma ya saba a cikin aikowar ta addinin musulunci mun jama kwadi hadisi annabi ya ce mafi wato mafi fushin Allah wanda Allah yake fushi da shi shine mutumin da yake da musu in an tashi magana muna fatan Allah shi kiyaye Allah sa a gyara wannan shine an abin da so dan haska mana a cikin wannan waje insha Allah ta'ala to malam ke ce daga cikin fa'idojin yake cewa minha bayan an wasadalla man rayara jawaz itimami man atama bi ghairihi wannan kuma yake cewa daga cikin fa'idojin akwai bayanin cewa wanda suka kafa hujja da cewa ya halarsa wani na koyi da wani kai ma kai koyi da shi a sallah kun gane yanzu kun tuna mun ce a maka haka aka yi annabi na koyi da wane mala'ika jibrilu su kuma sauran habatabai suna koyi da wani da manzo Allah suka ce to ya halasta ai haka kenan jama'a kuma fahimta to a dunkule dai abin da ake cewa jawazu itimamin ko kuma mukhalafatun niyya halascin wani na wata sallah da wata aniya wani sallah da wata aniya daban kun gane misali yanzu muna sallar isha wani bai samu yi magarawa sai zo da mu ya halasta ya bi mu sallar isha din shi da niyan magariba mu kuma muna sallar isha ina fatan fahimta wannan magana ce tabbatacce wajen malamai da kuma dalilan ta dewa wanda sai mun ci karo a nan gaba babu limanci insha Allah za mu katata matsala amma babu laifi haka din ko kuma kana sallar la'asar shi na sallar azhar in hakan ta kama babu laifi ko kuma yana sallar nafila kai kana faralla duk wannan ya halatta cikin shari'a musulunci ka zo masallaci an ga masallaci sai ka ga wani nafila nafila na ce fa ba wani establish na wani jam'i daban ba to ya halasta ka mene ka bi wannan mai nafila din in ya sallame a raka abin kai ta ka cika sallah ka babu laifi haka din ina fata mun fahimci wannan abun Allah samu dace malam yake cewa wa min ha daga cikin fa'idojin wannan hadisi malam ce fihi bayanu fadilati Umar ibn Khattab ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yana bayanin falalar Umar dan Abdul Aziz Allah ya kashi rahama wanda mun gabatar da kaitaccen tarihinsa a baya wa minha daga cikin fa'idojin da ya jawazu qabuli khabaril wahid thabat kaji wata magana kuma shine ya halasta an shi maganar mutum daya inda ya fika ne tabbataccen mutum